بين يديك السيف والقلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه za mu tattauna a kan rukunan ɗaurin aure guda biyar aure baya inganta ya zama tabbatacce a shari'ar musulunci sai an samu rukunai da sharuɗa guda biyar na ɗaya shine al'ijabu wal qabul wato ina nema a ce an baka wannan shine rukuni babba daga cikin rukunin ɗaurin aure ko me aka yi a wajen ɗaurin aure in dai ba a yi wannan ba to aure fa bai ɗauru ba su da wannan siga da ake cewa ina neman auren 'yar kawance ko ina neman auren abin wakilcin kawacce shi kuma ya ce na amince na aura maka idan shi ya zo da kansa ko na amince na aura masa shi kuma ya ce na amince na karɓa masa wannan rukunin shi ne babban rukuni wanda idan an rasa shi to aure bai ma ɗauri ba kwata-kwata don haka a lura da kyau an zo ɗaurin aure a tsaya a yi siga tukunna kuma a yi siga yadda take zuwa cewa wasu ce ina neman iri sai a ce an baka iri iri kalma ce mai faɗi zai iya shigar da abubuwa da dama ko ka ce ina neman auren yakka shi ma yar yawa tana da yawa ko da a ce ma yar misali yana da ya'ya da yawa dole a faɗi wani abu da zai tantance wacce aka zo neman aure misali yana da ya'ya guda biyu da aisha da aisha sai ya zama ɗaya baka ce ɗaya fara to dole a ce ina neman auren yarka aisha bakar ko farar ko kuma mai kala kaza ko mai kama kaza wani abu dai da za a tantance ta da shi a san cewa ga wacce aka bayar kuma ga shi ya bayar da auren wancan ne shi kuma wanda yake ya shi ya zo karba da kansa ya ce na karba ko kuma ya ce an karba masa wannan shi shine rukuni na farko wato al'ijabu wal kabul wato a ce na baka ka ce na karba abu na biyu shi ne sadaki bayan an faɗi siga ta neman aure da bayarwa abu na biyu da yake inganta aure shine a ba da sadaki ko a ambaci sadaki sadaki zai iya zama ta siga uku za a iya kawo sadaki tun kafin ranar ɗaurin aure kuma za a iya kawo sadaki a ranar ɗaurin aure sannan za a iya ɗaura aure daga baya a kawo sadaki ma'ana a lokacin ba a ambaci sadakin ba ko kuma an ambace shi a matsayin za a bayar daga baya sannan sadaki zai iya zama kuɗi tsabar kuɗi a kawo tsabar kuɗi a bayar sannan sadaki zai iya zama wato wani abu mai daraja kama a ce an ba ta gida ko an ba ta fili ko an ba ta mota ko an ba ta gwal wani abu dai mai tsada ko mai kima ana iya yin sadaki da shi sannan ana iya sadaki ma da amfani kama a ce misali sadakinta shine za a koya mata alkur'ani izu 60 ta haddace ko sadakinta shine za a ɗauki nauyinta ta yi digiri ta yi master ta phd shine a bakacin sadakinta ko kuma sadakinta shine za a wato yi mata wani abu wanda za ta amfana da shi ta ɓangaren iliminta ko ta ɓangaren rayuwarta duk wannan zai iya zama wato sadaki mun ga annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da yake neman aure ai mahaifin yarinyar caye ina son aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa guda biyu bisa za ka yi min kiwo na shekara takwas idan ka cika shekara goma wannan daga gare ka ne ba na nufin in takura maka kuma a hadisi ya zo cewa annabi musa ya yi kiwo ne na tsawon shekara wato goma a bakacin wannan aure da ya yi a ƙasar madiyana to kun ga ashe kenan sadaki zai iya zama wato wani aiki da za ka yi mata ko kaiwa mahaifinta ya zama shine a bakacin sadaki kuma sadakin nan shine wato muhimmi daga cikin abin da ake son a gabatar da shi a lokacin ɗaurin aure sannan an yi siga an ba da sadaki kuma an yi an ga wali wala nikaha illa bi waliyin waliyin mace shine mahaifinta ko ɗanta da ta haifa wanda ya kai shekarun da zai iya ba da aure shi ma zai iya ba da aurenta ko shakikinta ko li'abinta ko 'ya'yansu, ko kuma 'yan uwan mahaifinta ɗan uwan mahaifinta da suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ƴaƴan uwan mahaifan nan nata suke uwa ɗaya ko uba ɗaya duka waɗannan za su iya zama waliyanta Dukan asabai ɗin nan za su iya zama waliyai da za su iya ɗaurawa wato mace aure haka nan kuma akwai shaidu waɗanda su ne za su shaida cewa mu a gabanmu aka ɗaura auren nan wanda mafi karancinsu mutum biyu in suka zo ɗaurin aure wannan gayya da muke yi a su zo ɗaurin aure al'ada ce shi aure asali mutum biyu ake so su zo bayan mai karɓa da mai bayarwa aƙalla mutum biyu a gaya musu ko da ba sa gurin aka ɗaura auren to a gaya musu cewa an ɗaura aure shi ake kira ishad da ilan ishad a kafa shaida ilan kuma a sanarwa duniya an yi aure domin ba za a yi aure a sirrance a ce an yi shi a ɓoye ba wanda ya shina ba aure ya fi ƙarfin abin da za a ɓoye shi abu ne na farin ciki abu ne na raya sunnar annabi alai salatu wasalam babu dalilin da ya sa a ɓoye shi to matsala takan taso a kan sadaki malamai sun karkasa inda mace take cin sadaki gaba ɗaya da inda take cin rabin sadaki da kuma inda gaba ɗaya ma ake hara ta sadakin gaba ɗaya akwai matsaloli guda hudu waɗanda suke jawowa a hana mace sadaki gaba ɗaya waɗannan matsaloli guda hudu kuma sun shafi kansa ita matan ne akan kanta na ɗaya shine bayan an ɗaura aure sai aka gano cewa matar ta ɓoye wani aibi kamar tana da kuturta ko tana da hauka ko tana da wani ciwo wanda yake ba zai iya ba da dama ta ci gaba da zaman aure ba kuma ta ɓoye ba a sani ba to wannan zai iya sa a fasa aure ko ba za a bata sadaki ko kwabo ba tunda an yi auren ko ba a tare ba sai ya zama ba za a bata komai ba sannan na biyu mace ce ta yi aure duk ita ba musulma ba ce mijinta ba musulmi ba ne sai suka yi aure a wancan addinin nasu bayan sun yi auren kuma kafin ta tare sai ta musulunta to kasancewan ta musulunta kafin ta tare yanzu ba matarsa ba ce tunda musulunci ya raba to ba za a bata komai ba a wannan matsalar haka kuma na uku sai bayan an ɗaura aure tana musulma yana musulmi kafin ta tare sai ta yi ridda ta fita daga addinin musulunci to shi kenan ba za a bata ko kwabo na sadaki ba saboda ta fita daga addinin musulunci yanzu ba matarsa bace ko ko bayan an ɗaura aure kafin ta tare sai ta ce ita gaskiya ta ma fasa auren kawai ita yanzu kawai ta yi mata kul'i to anan ba za a bata komai na sadaki ba a waɗannan matsaloli guda hudu inda aka fasa aure saboda an gano wani aibi na hauka ko na kuturta ko na wani ciwo da ta ɓoye inda kuma wato wanda ya aure ta ba addinin musulunci suka yi auren ba sai bayan kuma an ɗaura auren kafin ta tare sai ta musulunta ko kuma an ɗaura auren tana musulmi yana musulma kafin ta tare sai ta yi ridda ta fita daga addinin musulunci ko ko bayan an ɗaura auren kafin ta tare sai ta ce ita sam kawai ma ta fasa auren to a waɗannan matsaloli guda hudu ba za a ba ta komai na sadaki ba sai ko matsaloli guda hudu inda take cin ko matsaloli guda biyar inda ake ba ta wato rabin a sadaki na farko shine bayan an ɗaura aure kafin ta tare sai mijin ya ce ya sake ta to tunda ya sake ta kafin ta tare ta cancanci a ba ta, wato rabin sadaki ko kuma su ba musulmi bane su biyu sai ya zama kuma bayan wato sun yi auren shi mijin sai ya musulunta to tunda ya musulunta ita kuma ba musulma bace kuma gashi ba ahlul kitabu bace to auren ya riga ya warware sai a bata rabin sadaki ko kuma shi mijin bayan an daura aure tana musulmi yana musulma sai ya ridda ya fita daga addinin musulunci to sai a bata rabin sadaki ko kuma bayi ne dukkan su bayi ne su biyun, sai ko bayan an ɗaura aure kafin su tare sai Allah yawa mata arziki sai ta siyi mijin ko kuma shi sai su yi matar to tun da ɗaya zama mallakar ɗaya yanzu sai a bada rabin sadaki aure ya tashi daga aiki ko kuma wato sai aka sai kawai tace sai yace shi ya fasa auren kawai shi ya fasa auren kawai tunda ya ce ya fasa aure to duk da haka sai a bata rabin sadaki ko kuma aka gano yana da wani aibi sakamakon aibin sai aka ce to an fasa auren to wannan shi ma za a bata rabin sadaki a waɗannan matsaloli guda biyar mace ta cancanci a bata rabin sadaki sai inda take cin sadaki gaba ɗaya shine na farko inda an ɗaura aure kafin su tare sai mijin yarsu to a nan duk da bata tare ba a matsayin matarsa amma dai an riga an ɗaura aure to a nan ta cancanci a bata sadakinta cikakke sannan kuma ta yi ta kaba kuma a bata gado haka hakanin ko bayan an ɗaura auren sai mu'amala aure ta shiga tsakanin su, to a nan ma ta cancanci a bata sadaki ga baki ɗaya domin ta zama a matsayin matarsa to waɗannan su ne matsaloli guda hudu ga guda biyar ga kuma guda biyu matsala goma sha ɗaya inda mace take cancantan a bata sadaki duka da inda take cancantan a bata rabin sadaki da kuma inda take cancantan ba za a bata sadaki ga baki ɗaya ba wanda shine matsala ta sadaki kuma ko da mutum zai ce a daura musu aure bashi da mace bayan an daura auren sai kuma bai ba ta sadakin ba har shekaru har ma ya rasu to kafin a raba gado sai an fitan mata da wannan sadakin domin tana bin sa bashin sadaki da bai ba ta ba dan Allah ta'ala ce wa atun ta hinna nihla ku ba wa mata sadakin su wajibi kuma sadakin nan ba haƙƙin uba bane haƙƙin matar da aka aura ne ita ya cancanta a bata sadakinta don haƙƙinta ne ko da uba ya ari sadakin mace ya yi amfani da shi in dai baban masa tai ba ya kamata a biya ta sadakinta ita ma ta ci moriyar wannan sadaki da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a matsayin nata ne to nan za mu tsaya sai a shiri na gaba wassalamu alaikum